a Washington, D.C. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni. duniya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala A yau 22 ga watan Agusta na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan hassada tsakanin ma'aurata. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake sada da ku a zauren mu na yau da gobe. Yau zauren namu za mu tattauna ne akan zamantakewar ma'aurata inda ake samun hassada ko in ce ake zargin akwai hassada tsakanin ma'aurata. Wani abu zai iya zama abin mamaki kasancewar abin da so ya hada da kauna kuma a ce daga baya ana tunani ko ana zargin juna akan cewa ɗaya na ma wani hasada na samunsa ko karuwarsa cikin zauren nama a yau muna tare da khadija sa'ad muhammad aisha yusuf na basa usman sa'ad da kuma aisha marafa malamai barka da zuwa hasada kamar yadda bahaushe ke cewa wai mugun cuta ne wacce ke cikin zuciya amma abin da zai ba da mamaki shine idan aka same shi ga ma'aurata wanda ake ganin mutane ne biyu wanda suka taru don su rufa wa juna asiri suke ƙaunar juna suke kuma fatan alheri wa juna mata da yawa duk lokacin da suka tattauna za ku ji an ce namiji na hassadan samun su ko kuma namiji yana mata hassadan ci gabanta wato ma'ana bai son ya ga ta ci gaba ko dai ta hanyar sakar mata al'amarin da ya shafi gida saboda idan ya ga tana samu kada ta tara nata ko kuma idan ya ga za ta samu ma ya iya hana ta ma'ana kila aiki wannan korafin yana fitowa daga bakin ku mata yaya abin yake to assalamu alaikum wannan hassada ne farko ciwo ne mummunan ciwo kuma sannan abu ne da yake ma kwata-kwata mummunan ɗabi'a ce bare kuma in ya shiga tsakanin ma'aurata to fa a gaskiya ya fi ƙazanta a wannan lokaci da muka tsinci halin da muke ciki a wannan rayuwa so da yawa so da yawa ana samun irin wannan hasada a tsakanin ma'aurata za ki ga yawanci idan mace tana aiki namiji na aiki sai ya ga cewa a ah, ai tana samun kuɗi shi ma yana samu so bari ya ƙoƙari ya cire wani abu da wanda a al'adance da addinance nauyi ne nashi na kanshi sai ya cire sai ya bar mata ita ta rinka yi shi a nashi ai ita ma tana samu kar ta tara kuɗi daga ta kawo kafada da kafada ita da shi to dama haka kuke kuna kawo kafada da kafada da su kuna gasa da su kenan gaskiya ba gasa muke da mazaje ba ba ga samu asali ma idan mace tana neman nata shi ma namiji yana neman nashi ana ƙara samun fahimtar juna so da ƙauna ya ƙara inganta saboda me shi in ya ƙoƙari ya sauke duk wani haƙƙin shi da yake da yake haƙƙinta da ya rataya a kan shi wato ma'ana na gida da sauransu kuma yana kyautata mata ita mace fa halitta ce wacce tafi komai sauƙin kai zai samu ya juya ta fiye da yanda yake tunani za ta yi mishi biyayya hmm. za ta kaunace shi za ta rike mai sirrin shi za ta mai abin da kwata-kwata tunani ba zai kawo ba ba don komai ba saboda yana kyautata mata sannan kuma wannan hassadar da yake da abin da take samu wannan abin da take samu in yi hakuri ya kyautata mata wannan dukiyar tata wallahi rabi duk akan shi za ta kare da shi da 'ya'yan shi saboda ba duk dukiyar mace yawanci duk makonta da rowanta dole sai wani abin ta ya shiga cikin gidan mace wannan rayuwa aure ta samar da wannan so babu hatsara tsakanin mace da miji sai dai wasu mazan suna da wannan su hana mace aiki saboda kar ta samu na kanta idan kasuwanci take yi sana ta yi idan kuma wani abu ta ce za ta fara ko wani abu take da shi mai mahimmanci su san yadda suka yi suka lalata wannan abun wai su dai ala dole kar ta zauna ita tana da wani abu nata na kanta da za ta yi takama da shi da ce wannan abun nata ne mallakin ta ne. Mm, wai sun ce idan kuka yi karfin nan wani lokaci idan sun dan buɗa muku ido wai ba kwa gane cewa sun buɗe ido? gaskiya ba haka ba ne. su Usman suna korafi cewa ku maza kuna nuna musu ba daidai ba ne irin ba a tare mm. idan har suna da dukiya ko suna da ah, sana'a bayan kuma ya kamata ci an rufa wa juna asiri ne shin saboda ba sa badawa ne yasa mazan yawanci suke yin irin wani abu ko kuwa kai na ganin akwai wani dai boyayyen al'amari da ke cikin zuciyar yan wanka maza a game da hasada nan da ake zargin eh, kuna nuna wa mata mm, wato ko kaɗan abun ma ba ma haka yake ba saboda batun magana a ce wai ka tsaya kana ma iyalinka hassada matan da an san soyayya ne ya haɗa ko kai aure ko kuma wani fahimta makamancin wannan har ya haɗa ku tare bai kamata a ce an samu wannan ba to amma duk wani abu da yake faruwa a zamantakewa na auratayya ko ba aure ba in yau da gobe akwai wani mu'amala wanda yake na kusanci yau da gobe shi ne yake haifar da abubuwa daban-daban ko ba a tsakanin ma'aurata mm. ballantana tsakanin ma'aurata shin wai in aka ce ka auri mace ya kamata ita kanta macen nan tun kafin ta zo gidanka ta san matsayinta ta san mahimmancin wannan su ladabi da biyayyen da ake faɗa ta san siyasa na rayuwa ta san abin da ake ce ma kankan da kai ba kaskantar da kai ba ke kuma mace daga lokacin da ya zama cewa kin zo akwai wani wadata ko wani yanayi na abin da ya shafi aiki sai ya zama cewa siyasar rayuwa ko wannan ilimi na sanin yadda ake tafiyar da 'yan adam yawanci zai zaka samu mata kalilan ne suka iya wannan bayan da za a yi ya zama cewa kawai a rana ɗaya ko a lokaci ɗaya hasada ta samu duk da akwai hasada na halitta mm. amma wasu daga cikin abin da ya shafi hasadan da ake musu kallon hasada ko miji yana matan shi hasada ba wai yana sana bane ma haka yake faruwa kamar yadda su matan wani lokaci suke fara bijiro da wasu irin ɗabi'u ko a ce a na zamantakewa yau da gobe ne kila mijin ya kasance mutum ne mai mita da kafin eh, kinan fara kasuwanci kafin kasuwanci ya karfafa ya amsu sosai kuna farko farko na zamantakewan aure kina mai ladabi da biyayya in kika ji muryan shi ma kina eh, me ne ake cewa kina daddaita komai da wani abu sai ya zama cewa yanayi na wannan kasuwancin da samun abubuwa da suke shigowa ya kai lokacin da kila ma kin gaji wato an rage bashi kulawa an rage bashi saboda kila ba hasada ce a'a yana da shishin ba a bashi kulawa ne an mai da hankali akan sana'a ko kuma kasuwancin Yawwa to kuma daga wannan Shi ne maganan da ake faɗa kullum a dinga neman tsari daga shedan shedan zai dinga shigowa wani abun kin sani wani abun baki sani ba yo ila dan shayin nan da ake kawo kin saba an zaki kawo mishi bayan tambalin akwai dan karan faranti wanda ake ake sawa a kasan shi a kawo sai ya fara dawowa ya ce ina shayi ki kawo mai kofi zalla ti yana nan ana lissafawa ana zai ce oh to wannan ta fara nuna wani abu ta ya taso dole ya zama an fara samun canjin yanayi dole ya zama cewa cewa ya fara wannan abin da ake ce ma karba ajika sai mata su fassara shi da hasada mafi yawancin maza karba ajika suke yi matansu. Khadija Usman ya ce su fa ba hasara suke yi ba idan kiɗa ya canza su ma shine rawan yake canzawa duk da yake ku kuna ta cewa anya idan fa akwai samu ne matsalar take samuwa ko kuma idan kun ce a baku dama ku je ku nemo ku samu na kanku ku tsaya da kafafuwanku ya ke ganin abin. Eh to ni bangare na duka biyan yana samuwa gaskiya akwai mazan da suna da halittaccen hasadin su ba sa so kawai ya zama mace ta samu wani abu wanda za ta tsaya da kafafuwanta kada a ce sun yi kafada da kafada maza da yawa suna da wannan tsoron duk da na san su ma matan ta bangaren su akwai waɗanda suke wasu kurakurai kamar yadda ya faɗa wasu in suka dan fara samun wani abin hannun su abubuwan da ya kamata a ce suna yi sai kawai ya zama hankalin su ya raja akan abin da suke suna ganin su ma sun kawo karfi eh, yawa neman kudin ta to da yawa ma ni nan na fi ganin laifin mata saboda shi maganan cewa mace ta daga kafada idan ta ga ta samu kuɗi miji ke ba da dama misali mace tana aiki ka ban mata komai ita take yi daman da kai za ka yi ta girmama kai yanzu tunda ka ban mata komai kaga tana samun dan kuɗin aikinta ko sana'a dole ta daga kafada saboda ita ce za ta yi in ta yi magana ce fa ne zaka ce ai kina da kuɗi ki to za ta yi abin da ta ga dama to amma ɗayan bangaren shine sai mace ta mamanta cewa auren ma akwai wani hakki a kanta misali in ta fita nema kila ya kamata ta dawo gida ta tana za ta yi abinci za ta yi shara za ta yi wasu hidimomi dai na tafiyar da rayuwa kafin miji ya dawo kawai sai ta nuna ita to neman kuɗin ya fi komai hmm. ta kai har ta dawo ta gaji in kai magana ta nuna kai na gaji ko kuma ta nuna a cikin gida ma tana da wasu wayoyi da za ta buga na ci gaba da harkokin neman kuɗi gobe ma gari in ya waye za ta tafi kai da ma kare wata ba ofis take zuwa ba ba ma ta tambayan izini kawai sai dai ka zo ka gabata ta tafi harkar neman ta kawai tana ganin ita ma yanzu tunda dai neman kuɗi ne wannan ba aure ba ta ɗauke shi da muhimmanci ba kin ga mm. irin wannan dole namiji ya nuna cewa wannan abin da take samun shi ya kawo wannan rashin jituwa a tsakanin sai ga to idan ba abun. Mm. ai dole ki biyayya mm. dole ki zaman aure to shi yasa ni na raba abin a kashi biyu akwai wanda maza suke ja tsakani da Allah kuma shi yafi yawa zaki ji namiji har akwai masu cewa a raba ni zan yi zan yi siya hatsi ki yi ce ne 50 akwai ma mai fada mm. auren 50-50 idan wannan watan ne ke kika ke ne da siyayya wannan watan ni zan yi ko kuma a wata daya ni zan siya hatsi ke kayan miya da kayan shayi da wasu abubuwa ko kuma zan rika siyan kayan abinci kayan sabulu na wanki wanka na goge gida yana kanta mm. to dole mace ta rika ji ita ma isasshiya ce tunda ita ma ta fara zama mai gida to daga zaran sanin namiji ya ban mace dalilin da ke kawo wannan matsalan daga kafaɗan kenan dole mace ce tunani ya dole mata mata daga kafada bayan namiji ya ban mata cefane ko kuma sun raba sannan kuma a cikin wannan dan kuɗin take samu sai rika bani bani dan ranta min dubu daya ranta min dubu biyu irin rancen nan dai mata kusa ne wanda ba a biya kun ga dole ya zama mace sai ta fara ganin ta raina ka dama abin da ke kawo girma shine ka dauke ɗawainiyar mace wannan shine maganan gaskiya duk namijin da yake so ya samu cikakken girma a wurin matan shi ya rufe idan shi ya kauda idan ya juya baya ma mm. ga duk abin da take da shi wani akwai wanda ma ba aiki ba ne gado za a raba ma mata idan ya ji ta ce an raba gado ya sa ido ya ji an yi sati ɗaya cikakke bai ji ta ce ga naka ba mai gida to insha Allah akwai wanda aka sake ta akan wannan a raba mata gadar rasuwar mahaifinta abinda ta gada bai san mata ba bata san mishi ba dalilin saki kenan to kin ga dole mata su rika ganin namiji yana zama musu kamar abokin gaba wanda ya kamata ya zama abokan juna ne eh, a ninai ne na rufin asiri na shawara to shi yasa zaki ga yanzu kamar yadda da ake yanzu ba a yi da mace za ta tara dukiyanta gaba ɗaya na gado ta miƙa ma miji saboda akwai amana da yadda ta ce mai gida duk abin da kaga ya dace a yi shi kuma zai rike amana saboda irin mazan da da suka san martaban kansu sisi ba zai ci ba in za a taba sai ya zo ya ga fi ba a yi kaza haihu a cikin ma wanda aka eh. haihu zai ce mata za a yi kaza da kaza kin yadda ta ce mai gida sai ka gaya mun kai mana ya ce a ai hakkin ki ne amma na yanzu in kin lura za ki gaba aiki. sam an daina saboda mazan sun riga sun nuna ta sun wato aure daban amana daban to amma maza sai su ga cewa idan suka auri mace ai da kai da kaya mallakan wuya ne wanda shari'a ma ya faɗa zaka mallaki matanka banda abin da ta mallaka abin da ta mallaka nata ne ita dai ita taka ce amma kayanta nata ne in bata ga dama ta baka ba ba dole bane kuma ta ciyar da kai baya cikin shari'a komin yawan kuɗin ta kai ne dai mai ci da ita sai in ita ta yi ra'ayi ta ce wana na ɗauke ma kaza to dan me yasa su mazan yanzu suke yi to su kuma mata sai suka ɗauki tsarin tunda ka yadda kana so ni in ciyar da kai ba kai ka ciyar da ni ba to yanzu na zama ni ce mijin ni ma yanda na ga dama zan ne fita ba izini mm. in ka faɗa baka isa ka ce haɗa mun shayi ba ko ki mun kaza za ta ce kai ma baka da hannu ne ko kuma an ka faɗa mm. tana jin kunyan ka ta ce to ai gayi can a kicin mm. kai ma ka je ka ɗauka sai namiji ya ce ta raina ni in kika ƙara zuwa aiki a bakin aurenki ma abubuwa makamantan wannan ba sai in kin je ba za a biya ki ko kasuwancin na hana wani ma zai tsaya daga kofar gidan aka ce an zo za a sai zobo ya ce an daina yi saboda wai shi Mm. ya mata mugunta eh, kada a yi kwarai da gaske kwarai da gaske kar ta samu tunda idan samun yana sa ta raina shi maimakon ya duba ba samun bane fa matsala matsalan shine yadda ka tafiyar da ita a harkan samu idan da ka kau da kanka wallahi mace me yi ma gida hidima ne ko baka faɗa ba mace tana so ɗakin ta yi kyau tana so 'ya'yanta su kyau in namiji yana da dabara tana so ta ci abinci mai kyau ba ma ta ci ba tana so mijinta ya dawo ya bude kwano hmm. ya ga wani abu na musamman ka ga murmushin na a fuskan shi ya ce wancan ala miki albarka ina tabbatar miki gobe za ta yi da wanda ya fi wannan in dai tana da shi hmm. to amma mazan sai su nuna wayensu a fili yanzu idan namiji ya san matan shi tana da kokari ai miyan kaza ai miyan kayan ciki da sauransu idan ya ga kwana biyu ba a yi ba ba zai iya hakuri ba kawai ya yi shiru sai ya ce kwana biyu dan miyan nan da kike hajiya ban gani ba kin ga alama ne na raina kai da kwaɗayi ko kuma ya kullo dan garin kwakin shi a leda yana shigowa ga hajiya ta yi miyan talotalo sai ya yadda nashi ya nuna a cina ta kinga dole ta raina shi hmm. amma namiji kamata sai ya dauko nashi sai ya nuna ga abin da yau Allah ya bani wancan da ce a mai gida ai hmm. nayi mai dadi zai ce a'a saboda girman shi ya ci gaba hmm. sai ya ce mu fara cin wannan kwakiyar nauyi na sauke nauyi eh, na wannan kuma naki ne ke ma Allah miki albarka to kinga dole za ta dinga gani. har yanzu yana da girman nan da darajar shi da martaban shi ba zai taba sauka ba to maza da yawa har gobe sun kasa gane wannan sai a koma ana zaune mata da miji amma abokan gaba saboda abun duniya ba abin da ya fi wannan bacin rai a ce wai ba wai na waje bane ke maka hasada a'a mijin da kuke kwana daki daya kuke da ƴaƴa tare shine yake bakin ciki kake samu har akwai namijin da na gani za a ba matan shi kwangila ya je ya nuna cewa kada a bada a soke saboda ba zai samu aka kira shi kuma aka ce mai ga wani dama ya zo ana nema babban mukami ana son mace wanda za a ba ta aiki ma wata babban mai mukami ta mata sakatare ya nuna gara ya ɗauko wata a titi ya bada da ya bada matan shi saboda hassada saboda tsabar hassada in ma fito fili a gwamna ne ma ake magana matan gwamna tana son wanda zata mata sakatare aka kira shi aka ce kai namiji ne ka kawo wacce ka yadda da ita ya tsallake kuma akwai abinda ake nema ma matar shi ita ce take da karatun abinda ake nema na turanci ya je ya ɗauko wata wanda ba shi ta yi ba dan kada gida ya ci gaba to maza su ya kai har ga wannan level. yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Aisha, duk lokacin da aka tashi maganan nan kamar yadda Khadija ta faɗa Usman shi ma ya faɗa nasa cewa bangaren biyu ne ba ke da laifin nan ba wai an mai da hankali ne akan wannan ba shin ko kila kuma matan kuna yin hassada wa mazan ne ba kwa son ku ga ci gaban shi yasa su ma suke ganin cewa to gara kwawa kowa ya faɗi wallahi ba haka bane ya san mace duk abin da ta samu a gidanta amma kullum haka kuke cewa shin hakan ne da gaske bayan kuna kuna make hannu ba ma kwa san ma a san me ke cikin account ɗinku ma'ajiyar kuɗin ku ba mazan ku ba sa sani idan adashi kuke yi ba sa sanin yaushe zo za ku yi zubi yaushe za ku kwashe saboda kanku ba da rance ko mace ta ke san ana yan ciwa-ciwa din nan wurin maza to ko mace ta yi ciwa sani ba ne wani irin ciwa kuke kamar irin a ce a dan rage kuɗin abin kuɗin cefane din nan haka ana adashi to wallahi a gidan nan zai ƙara dawowa dai mm. dole dai a gidan nan za ta ƙara kashewa ko dai 'ya'yan shi ko cikin gidan shi so saboda haka mace ba ta da hasala tsakanin tsakaninta da ni to ta yi anko ai ta taimaka mai ne tunda ta rage mishi tunda shi zai za a ce yayi mata to amma ta ɗauke mishi wannan nauyin mata da yawa suna samun kalubale ga maza ga irin wa'annan abubuwa ko dai kuna wa mazan gori ne ma'ana idan kun fi su samu idan mace ta fi miji samu yana tsoron saboda kar ta dinga gorantawa ko kuma kamar yadda Khadija take cewa ya kasa sarrafa ta saboda tana ganin ta za ta iya ce fana kanta ba haka ba ne ba su suke ganin hasashen hakan kamar cewar idan suka sake wa mace mace za ta rena su saboda haka bari su kara tauye su su ƙara matse masa lamba saboda idan wani yana ganin idan ya sake ma mace ya ce mata kin fishe samu din nan ko yana karba daga gare ki to zaki ki rena shi akwai reni babba a tsakaninku wanda ba haka bane ba zamantakewa aure wallahi mace tana da haƙuri tana da kau da kai sosai da saboda haka aka dai a baku da samun ku shi kowa ya ci nashi kenan a'a wato nasu naku ne amma naku naku ne a'a mace ai mace ba ta taba ba ta taba a ce wai ta zauna 100% ta ce wai ta na na ko kawai in dai ta samu na gida ne na da haka kike tunani haka ne to musamman ya ce na da kenan bai yadda ba tabbas kuwa wannan batu da ake faɗa an ɗauko mazan da mm. haka mu ma za mu ɗauko matan da mu kawo mata wanda suke a yanzu a misalai kalilan yanzu in kika je nan nan nan jihohi wanda suke kusa da mu za ki ga cewa mata su suke da mallakin filaye fuloti-fuloti ba tare da mazajen su sun sani ba ɗaya kenan na biyu dangane da maganan anko da aka yi. To wannan baya nuna cewa akwai wani lauje cikin nadi. Eh to ai alaman hasadan kenan saboda menene hasada ya zama cewa akwai kishi a tsakani ita kanta ma tana ganin cewa akwai wani abu wanda take cikin zuciyanta ɓoyayye wanda take ganin cewa kila akwai wani lokaci take jira ko kila ma ta shirya maka kishiya ne ko ko ta shirya ya zama cewa akwai lokacin za ta sallame ka ne da ya sa ya take da boyayyen abubuwanta wanda a lokacin to menene ya kawo wannan boye-boyen ba abin da ya kawo boye boye ba ga ganin tsoro ne tsoro na mene tsoro na cewa idan kila ta bayyana kila za a samu rashin jituwa a tsoro ta sigan cewa tana da karfi ta iya taimaka ba ta taimaka ba kenan saboda yanayin da ake shigo na magana da aka yi maganan matan da matan daɗin nan su ma haiƙe a yanzu da ake maganan maza na sun bambanta da na yanzu matan da su ne wanda ake cewa hawaka ake yi da garinsa ake tuwo a tuka a hana musu to kuma kun da kuma san haka a'a misali ta ne masa garin a'a ai misali wani wani ma'auni ne da ake nuna irin jajircewa da hidima da gwagwarmaya wanda matan da suka yi saboda a samar da zaman lafiya saboda a wanzar da siyasa duk da an san ai an faɗa duk wanda ya ji wannan ya san akwai cutarwa a yi abu da garin kan za a yi tuwon kuma a tuka a hana maka ko a ce masu tuka da kansa ma amma a hana musu saboda isa da iko amma da wani juyin juya hali ya zo na za iya cewa wayewa ne ko samun 'yancin kai ne sai kuma abin ya koma an dawo wata siyasan wayan wayo mata ne wanda su kullum abin da suke tunani yau mace koda kun yi aure bayan hikiman da ake amfani da shi da farko na tun kafin a kulla auratayya a karbi wannan a karbi wancan a karbi wancan a karbi wannan a ci wannan a ci wancan haka ma in aka yi auren a karbi wannan a karbi wannan gashi da yar uwana ta faɗa su wannan hikimomi na cefa nan wanda yake ko a addinance ko a shari'a ba daidai bane ana yi ana yin adashi da su bayan wa'annan aiki wannan wanda take yi ta san cewa ko an ce kowa ya san wanda yake rayuwa a mu na afirka musamman a halin da tattalin arziki ke ciki a ce kuna da 'ya'ya kila wurin zaman da kuke akwai maganin su biyan hayan nan kullum karawa ake banda kuɗin wuta karawa mm. ake banda kuɗin ruwa karawa ake yau so take yi in ma ka sabunta kaya tana ganin cewa baka kyauta mata ba bayan kai ne kake abin da kake yi na wannan sai ka mata eh. na hidindimu mm. tana so yau a girkin nan ta ci nama don saboda menene za ta gaya maka ga kishiyanta nan ba ta ci sai ka kawo dan kazan nan za ta ce yau kullum ana zuwa ana kawo dan gasashen kaza ni ma a kawo min shi a saboda haka a takaice dai kenan da ita nata za ta dafe amma kai naka ana son a yamfan da shi sosai nasu nasu ne naka kuma namu ne kwarai da gaske to kin ga ko ai wannan dole nau'i na hasada ya zo a ciki so dole ya zama cewa mata su ma san samu daidaito a wannan tsarin da suka ɗauko. Duk namijin da yake so ya samu mutunci kima ɗaukaka da daraja a irin iyalinsa to lallai lallai ya sauke dukkan wani haƙƙi da ya rataya a kan shi a matsayin shi namiji. Hmm, ya cire idansa da komin shi a game da dukiyar matarsa ya bari ya kyautata mata yadda haƙinta yake kanta ya sauke komai domin ita ma ta ji daɗin zama da shi kuma ita ma zai juya ta fiye da yadda yake tuna da kanta za ta yi abu ba tare da mata san ta yi ko damuwa haka ya shiga zuciyarta ba maza ku kyautata mata kuma za mu yi biyayya mu ma mu kyautata mu. Madalla to masu sauraron mu kafin mu karkara shirin namu za mu sake koma wajen wakilin Binta Ibrahim da bakuwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Me sauraro barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma mata ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zaure namu irin na zamani yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shan ne shi ma aka eh. samawa mai sauraro me za mu yau mai sauraro assalamu alaikum yau za mu yi fruit in yogurt ne fruit in yogurt kuma uwar gida tana bukatan dan kwananta mai dan faɗi da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatan kayan itace har wayo kayan itace da ya ƙunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin wanda yake a lokacin ake yayin su ake yayin su don ba wani akwai yanzu yau ba za ki gani ne da lemu yau wani lokacin wani abun babu eh ko babu gwanda wani lokaci za ki ga ya kare shi kan ma shi yafi wahalan mm. samu eh muna da dan matsalan shi a arewa don haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai mm. kamar kin ga su gwanda mm. inibi abarba ayaba lemu mm. tufa mm. Um, ayaba eh, akwai pear eh, eh. wani mai kama da gwaiba wannan avocado din nan da ake cin shi a turanci a abin da shi to shi wannan yana kama da gwaiba ne to wanda in kika yi kutsara haka zaki ji shi ma shi yana da dan dan tsautar sama haka ta kasa kaman gwaiba ya dan mike da. haka shi to shi ga shi ma duk in yana a lokacin mm. da sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne za ka nema ka yanyanka shi kamar gidan suka duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwan sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka fara ya zama fari ne zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da na ce miki uwar gida za ta nema mm. sai ta zuba idan ta zuba sai ta ɗauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan kayan da aka hada a cikin wannan kayan itatuwa da ta yanka eh, kwano kwano roban ta ko mm. kuma eh, acrylic wanda eh, wato wani bon da kuke ci a turanci yawwa a turanci mm. yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din mm. to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt ɗinki sai uwar gida ta juya yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a firiji ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta miƙa a sha kowa ta zuzzuba mishi a ɗan ƙananan har an gama kuma kin ga sai kayatar eh. ga yawar kana kallo amma ba kana kawai zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala eh. sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci kila da rana ko da dare baya da wani lokaci ko kuma ga karin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki. <laughs> Jajiya mun gode. you. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance. su yau da malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba